ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ranar da Ubangijinsu zai kira su ya ce, Me kuka amsa wa manzanni na waɗanda na aiko zuwa gare ku?